sauraron mu ta kafafen radio 52 da talabijin guda bakwai a fadin Nijar. Barkanmu da warhaka da sake saduwa da ku a wani shiri na muhawara ta Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu a Zandar kuna iya sauraron mu ta kafafen radio gaskiya mita 89.5 da radio shukura mita 105.5. a yau za mu tattauna kan illolin shashayen matasa kan cigaba wasu shawarwari za a iya kawowa domin kawo canji a birnin da magaram shaye matasa yana ƙara kamari a cikin birnin da magaram lamarin bai bar yaro ba bai bar babba ba kuma bai bar maza ba bai bar mata ba zuke-zuken tabar shisha yana neman ya koma ado a wajen matasa a fadodi a wajen biki ko a kulob-kulob. dangance da wani nazari na wata kungiya da ake ma public health reports shaƙen hayaƙin shisha yana kwatankwacin ribi so a da 125 na taba sigari sanadaran kwalta da ke cikin wannan shaƙe yana kwatankwacin riɓi 25 sannan sanadaran monoxide de carbon yana kwatankwacin ribi goma. dangance da haka za mu tantamna kan abin da ya shahi shaye-shayen taba ko wiwi ko shisha a nan da magaram wanda yake neman ya zama ruwan dare gama duniya za mu yi duba kan tambayoyi kamar haka muke tura yara shaye-shaye wace illa za su iya kawo ma al'umma a gaba wasu cikas za su iya kawo kan ci gaba ina mahuta don mu tattauna muna tare da abdurrahim balarabe shugaban da'ira na birnin da magaram da dr abdulmajid usaini masanin halayya kuma malami a makarantar kiwon lahiya wadda ake ce ma nsp muna tare kuma da dr isaka muhammadu magatakarda na kungiyar makarantu na tsangaya ta ƙasa mustapha hamisu shugaban kungiyar matasa ta agdz da malam sani laminu wakilin gungun matasa a nan da magaram shugaban da'ira abdulrahim balarabe za mu fara da ku wani tasiri shaye-shaye ya yi a garin da magaram foron muka yi milki actor wanda muka zama tare da matasa da yawa kuma mun yi bayani bisa kan koke-koken da magaran musamman musamman wannan matsalar shaye-shaye da shaye-shaye wurin da ake yin shi bai wuce a kilga ba amma yanzu shaye-shaye ya zamanto ruwan dare ga duniya da fari irin abubuwan da ake sha na shaye-shayen iri-iri iri-iri kuma kullum ana kirkiro sabbi wanda za su hudda mutane daga hankalinsu shi ko duk wanda ya huta daga hankalin shi komai ma yana iya aikatawa saboda lokacin da muka je gidan kaso na da magaran muka yi ziyara muka tar da matasa matasa na ƙasa da shekara goma sha takwas wajen sattin ne a lokacin nan ya kai zaman shekara guda fa sun kai wajen sattin a lokacin nan wanda ba su kai shekara goma sha takwas ba kuma a duka akasari abin da suka afka banna da suka tafka ba wanda ya tafka banna a cikin hankali sai dai sha wani abu da shaye shaye sai an ɓadda sau an bi wani lungu an bi wani an yi wani sawi tutukun ake zuwa inda za a samu abin da za a samu a yanzu a tebur yake kasa ta ake kamar goro janta ake kamar craven a ko ina. kana zamana a cikin titi zaka ji warinta daga ji warin ka san wannan ba ta ba Allah da annabaci kuma yanzu wai ma wata gwaninta ce ake wai in mutum bai wai in mutum bai waye ba wai shine wanda bai bai bai moli wai bai waye ba lalle zaka sha ka ji wani a wani lokaci amma fa idan kai yawo a cikin garin nan za ka ga yara masu tsintar leda a ƙasa a wa'yansu wurare suna tsintar tsimma a wa'yansu wanda suka sha shalisho ne kaɗai ya kai inda ya taɓa hankalinsu babu yadda za a yi kuma wannan sun shiga hanya haka za su ƙari suna yawo suna neman wannan leda in wani abu suka samu su je sai wata ko wata madara nan ko kuma a wani shalisho shine za su sha haka za su dinga yi kullum har su kare wannan sun kare sai fini haka muke so yaran su zama don kenan dole ne mu tsami magana in ka ɗauko statistics ta police kullum polis suna aiko mana irin aikin da suka yi daga cikin wuni guda a kullum ni dai tunda nake bisa wannan kujera ba a taɓa yin rana ba wadda ta zo ta hada a cikin rapor inda aka aiko mini ba a kama mutane ba ko da ƙwaya ko da wani tramol ko da wani diazepam ko da wani wane ne abubuwa iri-iri wa'ansu za a wuce da su wajen naje wajen agadas wa'ansu anan za a sha wa'ansu ga su nan dai kuma an ka kai hira da masu wanda suke cikin lakwal kuma yanzu shaye-shaye ya huta daga cikin rariya har ya koma cikin lakwal shi kuma mai saidawa lahiya yake saboda ga kasuwa inda ka gama yaro dubu a wuri guda kuma mai ake cakai kai kuma a bakin kofar dan tebur inka wata ran da shi ma ke ratsawa cikin lakwal in sun san lokacin da yake zawa daga an koma bayan kalas ya ba wanda zai ba wanda ya auna ma wanda zai auna ma ya lissafa ma wanda zai lissafa ma ya cashe kuɗi ya tahi su kuma ya bar mutane da jaraba in ka ga har ya kai malami a cikin lakwal almajiri zai zo ya nuna wa mushe hutsara hatta kai inda hannun almajirai ne ma ya bugi mushe ko ya bugi mushe ko badan hankali yana ɗauka haka shi wannan shaye-shayen lalle polis za ta iya duk ƙoƙarin da za ta yi na ta tattare iyakoki eh, amma tana buƙatar haɗin kai polis ba ta iya aikinta na hana wannan abin sai ana ba ta labaru in kuma kai a cikin unguwa kana kallo mutumin nan shaye-shaye ne kayan shaye maye ne yake saidawa a'a dan dan unguwa ku ne dan akwai wata halaka tsakanin kai da shi yana cuta ma mutane a cikin unguwa kuma a'a kowa sai ya shiru ya kyale a ce a'a kal ka magana a ce ka tona ma wani asiri ko dan gidan wani kwarsul to ai ka cuci al'umma ka cuci al'umma paske dole ne a haɗi in mutum mugu ne a cikin unguwa a bayyana shi da a samu lahiya amma in ba haka ba za a samu matsaloli a cikin unguwa da yawa yanzu addini mu yara da shaye-shaye kuma in mu kika ce mu musulmin ne ko muna shaye-shaye wai addini ne muke yi rabi da rabi ko kuma me ake cewa yaya ne ake ciki Dr. Abdulmajid tun yaushe matasa suke shan shisha a nan birnin da magaran? To eh, a hakika shan shisha a nan da magaran eh, musamman ma wurin yara matasa eh, abu ne wanda yake eh, mun yi nazari a kan shi kwarai kuma mun ga yana ƙara haɓaka musamman ma duka wato ko lokacin biki ko suna ko kuma hakanan zaka saka ga matasa inda suke tsakanin tsakaninsu suna sayan waɗannan kayan haɗin shisha suna sha wannan kuma in ka ɗoka kai nazari a kan shi duka wannan shan shisha bai wuce shekara ashirin ko shekara goma sha biyar eh, ya ƙara haɓaka a nan cikin garin da magaram mm-hmm. tun da kahin ma musamman ma wannan shan shisha ya zo eh, wato matasa za ka same su aksari suna shan sigari ko kuma wato taba waccan ta wuyuwi mm. eh, za ka samu matasa aksari suna shan wannan taba to kuma wannan shisha kamar ka ɗoka abin da ya kawo ta ta doko tushe ne kamar daga tabarada